rahotanni sun nuna cewa har kawo yanzu 'yan bindigar suna nan suna ci gaba da kai hare-hare musamman a yankunan ƙananan hukumomin mulki na tsafe da gusau lamarin da ya sa dubban jama'a barin gidajensu domin gudun hijira ƙauyuka ne wanda akalla a kasara sun kai kusan guda goma yau tsawon kwana hudu kenan wanda barayin shanun nan sun addabi mutanen nan suna cin karensu babu babbaka yau garin ma da baraka rasa ɗan gudun hijira sama da dubu uku ba wanda yake makarantar boko kuma a cikin garin nan na mada babu kusan gidan da babu 'yan gudun hijira bayan Allah sun ka gayyara babu abun da za su ci sai dai in waɗanda suka ji tsoron Allah suka taimaka masa abun yayi muni abun yayi yi muni sosai da sosai. Wasu daga cikin 'yan gudun hijira a wata makarantar firamare ta garin Mada a karamar hukumar mulki ta Gusau sun bayyana irin halin da suke ciki. Maimuna Fura girke, to al'amari kan sai a hankali don dukiya ma an kore ta habba adadi, sannan an kashe muna rayuwa. Ga munan niyya ma ba san halin da muke ba, ba mun yi tarkwakwai ba mu san irin yadda muke ba nan cikin garin ma da ba san kowa ba sai Allah sai ma aiki. Musa daga Fura girke. To gaskiya a halin yanzu duka dai muna nan tare da iyalayen mu da kwansu da kwalkwata su saboda tashin hankalin yanzu mutanen nan gaskiya suna canza gaya cikin dajin mu. saboda sun yi ikirarin cewa sun baro sauran dabbobi to su ko ba su yadda su rago sauran dabbobin nan ba duka sai sun koma sun yi da kwashi ke su amma in muna da wani ja don mu ja su samu sanadiyar kashe sauran mutane da sun ka bari. Ni ce Jamila daga hura girke tun bayan la'asar suke garin hura girke suka yi kafa ta hura girke ha ha ha har kusan asuba suke. Ko kwan bacci ba mu yi bajiya ba mu ci komi bajiya tun shan ruwan cin abincin shekaran jemu ne har ila mu haza yanzu muna nan ne da mu da diya ga sunan ma koke koke dai suka yan jihar da dama dai na ganin halin da ake ciki a jihar ta zamfara ya kai lahaula a daidai lokacin da kuma suke zargin gwamnatin tarayya da makafafen yada labarai da yi wa lamarin rikon sakainar kashi. Yanzu ka duba ka ga abin da yake faruwa a jihar Benue. Kwatan kwatan shi ba a yi ba a zamfara, amma duka jaridu na duniya da midiya sun ɗauka sun yada, kuma kaman gwamnatin tarayya ma ta fi mai da hankalinta a wannan guri. Kaga wannan ba karamin sakaci ba akwai kuduri uku da gwamnatin tarayya ta magance nan take mun gani misali idan ka ɗauki ɓangaren boko haram idan ka dawo abin da yake faruwa a ɓangaren neja delta yan militan idan ka dawo abin da ya faru a yan biafra gwamnatin tarayya ta mai da himma a nan gurin nan take a gama da su to ban ga dalilin da zai sa gwamnatin tarayya kama abin da yake faruwa a zamfara rikon sa kenan kashi ba ya kamata a ce a taimaka ma bayan Allah bayan Allah nan ko ba a yi musu komai ba ya kamata a ce an tsare rayukansu da dukiyoyinsu domin waɗannan mahukunta su san cewa fa amana ke Allah ya ba su. Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton dai ana ci gaba da samun kwararar mutane da ke kaura daga gidajensu suna kuma tsugunar da kansu a wasu sansanonin duk da yake suna korafin samun tallafi ko kuma kulawa daga gwamnatin jihar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.